Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. A yau kwanan wata sha biyar ga watan Ramadan shekara ta 1447 Hijiriya, wanda ya dace da hudu ga watan uku shekara ta 2026 miladiya. Za mu ɗora kan inda muka tsaya tafsirin Alƙur'ani mai girma cikin surat azab wanda yau muna darasi na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 قد يعلم الله المعوقين منكم والقائلين لإخوانهم هلم إلينا ولا يأتون البأس إلا قليلا أشحة عليكم فإذا جاءوا الخوف رأيتهم ينظرون إليك تدور أعينهم رأيتهم ينظرون إليك تدور أعينهم كالذي يغشى عليه من الموت فإذا ذهب الخوف سلقوكم بألسنة حداد أشحة على الخير أولئك لم يؤمنوا فأحبط الله أعمالهم وكان ذلك على الله يسيرا الله مدوكين سركي منصر ya kewaye komai ba abin da bai sani ba cikin abubuwan da ake yi ga addininsa na alkhairi ko na shari Allah ya san halin waɗannan munafukai makiya Allah kuma Allah yana ba da bayani a cikin wannan sura ko wannan aya cewa ba su isa su kubuce daga azabar da ya niyyar yi musu ba ranar tashi al'iyama yace qad ya'lamu Allahu al-mu'awwiqina minkum wal qa'ilina li ikhwanihim halumma ilaina Allah ya san masu hana mutane fita yaki daga cikin ku kalmar wato at-ta'wiq al-mu'awwiqina daga at-ta'wiq take daga al'auku ne a larabci ana nufin almanu wasarfu ka hana wani abu ko ka juyar da wani abu daga alƙiblarsa akan ce aka fulanun fulana sarrafahu anil jiha yuri duha. masu juyar da mutane su hana mutane zuwa yaƙi suna zuga su munafukai kenan aikinsu kullum idan annabi ya yi gayya ya ce a zo a tafi yaƙi to sai su bi suna zuga suna hana aji yaƙi shine Allah ya ce qad ya'lamu Allahu al-mu'awwiqina minkum Allah ya san masu tare mutane masu hana su masu juyar da su su je yaƙi daga cikinku wal qa'ilina li ikhwanihim halumma ilaina waɗanda suke cewa ‘yan uwansu ku taho zuwa gare mu su hana su bin annabi su ce a taho zuwa gare su wala ya'tuna al-ba'sa illa Khalila ba sa zuwa yaki sai kaɗan imam al-alusi yace wannan aya ta sauka ne akan shugaban munafikai abdullahi ibnu ubay ibnu salul da shi da ‘yan uwansa cikin waɗanda suka yi ta zuga munafukai ko suka yi ta zuga mutane suka ce su dawo daga yakin gwalalo yakin ahzab da muka faɗa suka hana su zama suka ce duk ku koma gida ba abinda Muhammadu zai iya muku zai zai jawo a kashe ku haka suka yi ta irin wannan ɗabi'ar a Uhud suka yi ta hana mutane fita yaƙi da jihadi shi damar munafiki kullum inda za a yi abin alkhairi wato hanawa yake idan munafiki ya zo sai su ce da shi wai kai tanka ijlis ka zauna a gida wala ta kurut karka yadda ka fita gabi muhammadu kuma waɗanda suka riga suka tafi yakin daman duk yaƙi idan an tafi to akwai munafukai da suke saura su fa za su je yakin nan ba suna gida suna cikin mata da ƙananan yara saboda shi munafiki bare ya debi annabi ba to sai su rinka rubuta takaddu suna rubuta wasiƙu zuwa ga 'yan uwansu munafukai da can suka tafi yakin a munafircin sai su shaida su ku dawo ku dawo gida ku rabu da muhammadu ku dawo halumma ilaina ku taho zuwa gare mu wasu ma cewa suke yau Muhammadu da shi da sabansa menene ai duka ɗaya za a gama da su da a ce su wasu ne sun kai ai da abu su fiye da bai musu abin da ya musu ba to shi ne Allah yake ba mu labari a wannan aya waɗannan mutane masu irin wannan ɗabi'a waɗanda suke hana je gurin annabi a bi shi a yaƙi to Allah ya san su ba su isa su kubuce da azabar da zai musu ranar tashi alƙiyama ba kad ya alamu Allahu al-mu'awwiqina minkum wannan minkum din lil bayan ne wal qa'ilina li ikhwanihim kalmar al-ukhuwa da aka kawo anan at-tatabuq ne wa at-tashabuh bi sifati zamima ba ana nufin yan uwansu mu'minai ba a'a ‘yan uwansu waɗanda suke da mummunan halaye iri ɗaya, asifat al-zamima walittijahatu al kabiha da kuma inda suka fuskanta mummuna. Menene abin da suka fuskanta mummuna ƙiyayya ga annan Muhammadu, ƙiyayya ga sabon manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam. Halumma ilaina halumma, kalmar halumma a larabci. ismun fi'il amr ne suna ne na fi'ili amri amma abin da yake nufi akbil shine halumma abin da ayar take nufi la alaihi hala ula’ikal munafiƙin halin waɗannan munafukai masu wannan ɗabi'a ba ta ɓuya ba ba su ɓuya ba ga Allah wanda suke taɓar da mutane su hana su zuwa yaƙi suna zuga ‘yan uwansu su kwaye wa annabi masu kawo rarrabuwar kai a cikin mutane suna hana a yi tarayya da mummune wajen aikin alkhairi masu cewa halumma ilaina ku taho ku zo wajenmu wa ta'alau ila jiwarina ku zo za mu ba ku maƙotaka da kulawa kar ku yadda ku shiga cikin sahun musulmi annabi yana can yana a taho a je yaƙi a taho a taho su kuma su ma suna halumma ilaina a dawo su. Allah ya bada da bayani akan sifar su gazawa matsoratan mutane ne munafukai wala ya cuna alba'asa illa qalila saboda jubunihim wa khawarihim matsorata ne wannan sifofi ne na munafukai al-asliya hum jubana duk inda munafiki yake matsoraci ne baya iya fuskantar abokanan gaba da yaƙi sai dai kaɗan don korewa kansa munafurci wani lokacin in za a fita tare da su da fita da muminai saboda su rikitar su ɓadda sau a ɗauka cewa a ai suna tare da muminai ko kuma su fita da muminan a tafi yaƙin amma ala sabilin riya saboda riya da kuma shegen kwaɗayin ganima a tama fil ganimati shi ne a ɗabi'arsu Allah ya ba da labari dangane da suranta mana da kamanta mana da ba da hoto na halin waɗannan mutane Allah ce a shihatan alaikum suna masu muku muguwar ruwa kalmar a wato da jam'i ne na shahiha shahiha wato daga shuhu ne al-shuhu shine al-bukhlu amma fi aqbahi suwarihi mugun ruwa mafi munin ruwa shine al shuhu annabi yace ittaku shuhha fa innahu ahlaka man kana qablakum ku nisanci muguwar ruwa ita ce ta halakar da wanda suka gabace ku Da haka ashihatan dinnan mansubun ne alal hali na lamirin da yake wala ya al-ba'sa illa qalila ai sifofin waɗannan munafukai shegen tsoro sannan kuma ga shegen ruwa duk wani alheri idan zai samu muminai munafiki baya so ya samu mai imani sai dai ya samu kafirai akan a ba muminai abu da a bawa kafirai la yu'awinunakum fi hafril khandaqi malaman tafsiri suka ce cikin alamar munafurcin su duk tonon nan da aka yi na wannan rami na gwalolo da annabi ya sa a tona a garin madina wallahi munafukan nan ba su ce maka sahabbai ba haka kuma ba za su taɓa taimakon sahabbai wajen addifai anil haqqi da kuma al'irt wa sharaf ba da gaskiya kariya kare mutunci da ɗaukaka ba za su yi ba ko wani abu ko meye ma dai da zai taimaki mu ba za su yi ba fa idza jaa al khawf idan lokaci wato na haduwa da abokanan gaba na tsoro kenan a gare su lokacin da za a gwabza ya zo ra'aitahum yanzuruna ilayka zaka gansu ya kai manzon Allah suna ta kallon ka wato bijubunin wahala suna zare idanuwa suna kallon annabi ga shegen tsoro da firgici ta duru a a'yunuhum idanuwansu suna jujjuyawa munafuki kenan ya ga abin tsoro ya kwalmata can ya kyarfata can ya duba nan yana zanzare ido shine ta duru a ainihin yaminan wa shimalan kenan halinsu ya husha alaihi min al mauti, kamar wanda mutuwa ta lullube shi in ka gansu kai ka ce mutuwa ne ta lullube su za ta karsu ta kowane janibi don haka suka shiga cikin rauni da sun ji za a da abokanan gaba za a fara yaƙi to idanuwansu za su zuka zazzarewa to su da ba munafiki ba mu ba masu imani ne? su ba imanin baka ne duk inda munafiki yake zindiki ne fa a baki ne yake badan yayi imani amma a zuciyarsa bai da imani da haka in ya ga za a gwabza ce to yanzu mu ma za mu shiga kuma ma'ana ya ga za a buga da yan uwansa suna cikin tsoro da firgici suna neman duk abin da za a samu matsala a yaƙi kar a yi to abin da suke so kenan wannan hali ne na munafiki duk lokacin da ya tawakka ishada'id wal makhawif wani abu mai tsanani ko mai ban tsoro yake tsammanin zai fado masa amma lokacin da ake cikin nutsuwa malam da kwanciyar hankali lokacin da babu tsoro lokacin da ake cin abinci ake samun wadata da yalwa ba tsoro ina fa'iza zahabar khawfu salakukun bi alsinatin idadin ashihatan alal alkhair da an dawo cikin nutsuwa babu tsoro an samu kwanciyar hankali to shikenan sai su kama cutar da ku da hara sansu masu kaifi sai ta yankanku yadda kasar reza haka suke amfani da harshen su wajen ainihin zagin musulmi da cutar da musulmi shi yasa alqur'ani yayi amfani da salaqukum daga as ne as-salqu a larabci shine basul udwi wa maddihi lil adha ka shimfida ainihin wato hannunka ko gabarka dan ka cutar da wani ko ka shimfida hannu ko ka shimfida harce shine salaqukum bi alsinatin hidad abinda ake nufi za su yi ta cutar da ku su yi ta zagin ku su yi ta gaya muku munanan maganganu duk inda munafiki ya zauna sai ya zagi annabi Muhammad duk inda munafiki ya zauna malam ya samu wuri sai ya zagi sahabbai kuma ana tare da su in an zo masallaci kuma fa suna sauhun gaba da zarar an zo ana ba da taimako kuma suna gaba wajen karba da an ce za a yi wani hidimar addini za su zo don munafurci da riya a gansu a gaba a gaba saboda mutane su ga da su ake yi amma wallahi ba 'yan uwa bane makiya ne Allah sa kuna gane sifan irin waɗannan mutane to a malaman tafsiri suka ce fahum inda shada'idi juwana in dai ana cikin wato tsanani da kunci juwana wato wato bukhala ga tsoro ga rowa kamar yadda ƙur'ani ya bada labari amma idan tsoron ya tafi tsananin ya tafi tashin hankali da yaƙi ya tafi aka dawo ana zaman gida aka ga an samu nutsuwa to shi kuma sai su dawo su ta amfani da harshensu suna zagin ku duk inda suka zauna bil wa su'i ta hanyar cutarwa su ta jifon ku da harasuna masu mugun kaifi Allah ya ce harshen munafiki yana da kaifi wajen yankan mumini salaqukum bi alsinatin hidad hidad sara wato harshe mai kaifin gaske wanda yana da tasiri kamar yadda za a yanka maka karfi a jikinka tasirul hadid bi shay'i kenan Allah kiyaye sautin su ya ta daguwa suna ta faɗin maganganu suna ta sukan annabi suna sukan addinin musulunci amma in an shiga cikin tsoro da firgici kuma yadda kasan mutuwa ce ta zo musu suke riga kowa guduwa Allah ya ce ya daɗa faɗan halin su ashihatan alal khair mutane ne masu rowa akan dukkan alkhairi ai bukala, wato bi kulli khair ga shegiyar rowa Allah can yace ashihatan alal ashihatan alaikum A nan kuma yace ashihatan alal khair suna son su hada ganima in kaga sun je yaki dan an samu ganima su ne na farko suna gaba gaba Yan annabi ya zo raba ganima a dan babba sunan su shine a gaban sannan ga shegen son tara dukiya munafiki ta kowace hanya yaki halal yaki haram munafiki ba ruwansa in ya zo tara dukiya hada kuɗi kawai shine a gabansa kuma ga shegiyar ruwa wala yunfiquna ba ciyarwa shay'an munafiki kaga ya dauka ya bayar ba zai bayar ba sai dai yana zaune in kai ka bayar in ka bayar da yawa ya zage kai ce ai ba dan Allah ya bayar ba idan kuma ka kawo dan dan iya dan abin da Allah ya hore maka ya ce hawa ai marwaci kenan ka duba wani dan abin da ya bayar shi kuma aikin munafiki kenan in ka bayar da yawa ya ce riya kai in ka bayar ka dan kuma ya ce ai marowaci ne kai duk inda munafiki yake haka yake ba su da wani abin yabo mana Ashe shihatan alamkhair malamai suka ce laisa fihim khair babu wani alheri a cikinsu marowata ne ga haɗa ƙarya ƙajjama jubuna wal kadiba wa ƙillatul khair ga tsoro ga ƙarya ga ƙarancin alheri Allah kiyaye da haka wannan hali na munafukai Qur'ani ya ba mu labari ne dan mu guje su shi yasa ya rufe ulaika lam yu'minu fa ahbata Allahu a'malahum wadancan ba su yi imani ba aikin su ya lalace wa kana zalika ala Allah yasira Allah ya lalata ayyukan su ahbata Allahu a'malahum kuma wannan abu ne mai sauƙi a wajen Allah tabaraka wa ta'ala ba su yi saboda ba su yi imani ba da abin da ya waje ba su yi imani na gaskiya sun zagi musulunci sun zagi annabi sun zagi shari'a sun yi ƙarya sun yi ruwa sun ƙi su taimaka wa addini suna nufin sharri wa addinin musulunci to wannan hali nasu aikinsu ma ya lalace ga baki ɗaya shine fa ahbata Allahu a'malahum wa kana zalika ala Allah yasira wannan al'amari na lalata ayyukan nasu ma abu ne mai sauƙi a wajen Allah tabaraka wa ta'ala malamai Allah musu rahama sun yi ta bayanai dangane da wannan aya da ramma ya mana ya karanta mana cewa sifa ne gaba ɗaya duk akan munafukai wato suke magana take magana sai ta kira wa kansu makamai da matsayi na ɗaukaka munafiki in a waje ne ya ce shi jarumi ne munafiki in a waje ya ce yana da kyauta munafiki in a waje ne ya ce shi bai da tsoro amma duk ƙarya suke ga baki ɗaya ga zagin mutane da gulma duk inda ya koma gefe sai ya ci mutuncin mutumin kirki sai ya zagi mutumin kirki tunda suka yi wa sahabbai to ai babu mamaki kai dan sun maka kuma ga kwaɗayi fa malaman tafsiri suka ce kullum idan an zo sai su ce a atuna a atuna a bamu a namu a bamu namu ai da mu aka je yakin nan wallahi ba ku gan mu bane dan Allah a kasa da mu idan kuma an zo yakin su ne matsorata suna baya ba za su yadda su yi gaba gaba kar a kashe su ba za su yadda ba mutane ne da Allah ya riga ya tabar da su munafiki lamarin sa bai ba tsoro da ƙarya da ƙarancin alheri wani ya ce a fi silmi a yaran جفاء وغلظة وفي الحرب أمثال النساء العوارك أفي السلم أعيانا جفاء وغلظة وفي الحرب أمثال النساء العوارك ake nufi? idan ana zaman lafiya munafukai kamar jakuna suke in dai ana zaman lafiya kamar jakuna suke shi yasa yace a fisilmi a ayaran ga jafa'i ga mummunan hali mugun nufi kakkausar mu'amala da suke mummunai. wannan wato idan ana zaman lafiya kenan amma in aka shiga lokacin yaƙi kuma wa fil harbi amsalan nisa'il awariki idan an fara yaƙi to kamar mata suke mata masu haila shine nisa al-awariki mata ne a wajen yaƙi amma a waje kuma kamar jakuna saboda mugun hali da ta da mugunta Allah raba ka da harbin jaki in ya haɗu da kai ula'ika lam yu'minu fa batallahu a'malahum to Allah na ma dan ba mu gaba mai Allah ya ce a kansu yahsabuna al-ahzaba lam yadhhabu na'am يحسبون الأحزاب لم يذهبوا وإن يأتي الأحزاب يودوا لو أنهم بادون في الأعراب يودوا لو أنهم بادون في الأعراب يسرون يسألون عن أنبائكم ولو كانوا فيكم ما قاتلوا إلا قليلا laraba mu da munafukai Allah tabaraka ta'ala ya rufe wannan zance a cikin waɗannan ayoyi dangane da bayani akan sifar wato munafukai mutanen banza kenan lokacin da ake cikin tsanani da ake cikin jarabawa yace waɗannan munafukai tsoronsu ya kai wato idan sun ga abu idan sai su tsammanci abokanan gaba ma ba su tafi ba ko da sun tafi tsoron ya kai abokanan gaba sun tafi ba sai ce a suna nan ba su tafi ba ya sabunan ahzaba lam yadhhabu ji gaje a a ba zan je ba suna nan ba su tafi ba bayan rundunar yaƙi na makiya sun tafi sun bar inda musulmi suke sun bar madina wallahi malam tsoron yana nan suna cikin karkarwa da rawar jiki su suna ganin har yanzu abokanan gaba ba su tafi ba sun ƙi su gaskata magana cewa abokanan gaba sun tafi na abinda Allah ya ce wa raddallahu alladhina kafaru bighaydihim lam yanalu khaira wa kafallahu almu'minina alqitala basu yadda da wannan ba cewa Allah ya juyar da kafirai ya kore su su basu yadda ba wannan yana nuna mana hatta bayan an tafi ɗin, abokanan gaban sun gudu su a zuciyarsu ba basu gudu ba su gudu ba basu tafi ba Allah ce wa in ce azabu idan rundunar yaƙi ɗin suka zo Madina karo na biyu ko ka ce da za a ce rundunar yaƙin ta sake dawowa wanda za su yaƙi musulmi a Madina karo na biyu yawaddu law annahum baduna fil arabi wallahi da sai sun yi burin da ba sa garin madina suna cikin ƙauyuka baduna fil arabi suna cikin mutanen ƙauye na nazilina na ma'alil bawadi ba sa madina suna can ƙauye su burinsu in za a sake zuwa yaƙi Allah sa sun yi tafiya Allah sa sun tafi ƙauye Muhammadu ya je ya ta fama da waɗannan kafiran su kam gwanda a ce suna can wato ba sa nan suna cikin mutanen ƙauye sun ɓuya sai dai su ji labarin ana ta gwabza yaƙi a madina su ce yawwa ai ba mana ai ba mana yawaddu law annahum baduna fil arabi dan saboda kar su jefa kansu cikin fitina ta yaƙi baduna jam'i ne na bad idan an ce bad a larabci ana nufin sakinul badiya mai zaman ƙauye albadi mutumin ƙauye akan ce badal qaumu baddan badal qaumu baddan idan nazahu min almuduni ilal albawadi yayin da mutane suka shiga ƙauyuka al'arab kuma jam'i ne na a'arabi baduna fil a'arabi wannan jam'i ne na a'arabi menene a'arabi mutumin ƙauye wanda yake zaman ƙauye shine a'arabi Allah ce al'arabu a shaddu kufran wa nifaka wa ajidaru Allah ya alamu hudu da ma'anzar Allah. Kenan ba wai balaraban ƙauye ake nufin a arabi ba, kamar yadda wasu ke fassarawa wani balaraban ƙauye ya zo, a ah, ba sai balarabe ba ko baƙin ƙauye ma sunansu a arabi ne, kawai ɗan ƙauye shi ne a arabi. Don haka waɗannan munafukai sifarsu, da za a ce wato a abokanan gaba sun sake dawowa yaƙi karo na biyu yawaddu law annahum baduna fil a'rabi yasaluna an anba'ikum suna mata tambayar labarin ku wai ya labarin su Muhammadu ya me ake ciki hakikan ana nan ana ta kashe su ko kaza kaza ai kaga duk wanda yake gefe baya tare da kai shi kam zai rinka tambayar labarin ka me ake ciki ne to sun sun fitan ba sa cikin waɗanda za a yi yaƙi da su suna gefe kawai suna tambayar labarin yaƙi da a ce da su za a yi yaƙi gwanda su tambayi labarin yaƙi saboda tsabar mugun nufi ga annabi sallallahu alaihi wa sallama yasaluna alqadimina min almadina suna so a ce ga suna tambayan wanda suka taho daga madina waɗanda kuma za su je madina su ce ya labarin waɗannan mutane ne kam da su da abokanan gaban su su ba sun boye kansu suna ganin ba a gane su ba walau kanu fikum ma qatalu illa qalila Allah ya ce da sun kasance suna cikin ku wallahi yakin ma ba da yawa za su yi ba duk inda munafuki yake ko da ya rataye takwabi ya fita tare da kai an tafi yaƙi Allah ce ba da yawa ba zai yaƙin ba in duk inda aka yi gaba gaba to suna baya baya da an kai farmaki shi fa yana gefe gefe yana makalewa ba zai yadda ya shiga ba yana matsewa yana gefe gefe saboda dama an gaya maka matsoraci ne sannan kuma an gaya maka munafiki imanin baka ne ba imanin zuciya ba wanda yake da imanin baka zai yadda ya ringa karaskiya ƙarƙashin takobi mai imanin baka zai yadda a kashe shi mana? wallahi ba zai yadda a kashe shi ba amma sahabbai masu imani har na zuciya su shahadan ma suke nema yi shiga za su yi kawai in an kashe sun san sun tafi aljanna in sha Allah tabaraka ta'ala dan haka yan uwana idan mun lura wannan aya tana mana bayanin hali ne na waɗannan munafukai wato a ɗabi'unsu ƙazantattun ɗabi'u tun da muka fara karanta ayoyin nan Allah yake ta nuna mana ga tsoro ga ƙarya ga shegen kwaɗayi da tara dukiya ga rowa tsiya ba sa bayarwa sannan kuma idan ma abokanan gaba sun tafi sun bar gari su fa gani suke yi ba a tafi ba har yanzu yahsabuna al-ahzaba lam yadhhabu sannan kuma inda abokanan gaban za su sake sake dawa karo na gaba wa in ya ce da zamu yi wa dulun annahum baduna fil arabi yasaluna an ba'ikum walau kanu fikum ma qatalu illa qalila Allah ya ce to ku sani waɗannan munafukan ko da suna tare da ku to wallahi ba za su zo su yaƙi ba illa qalilan sai kaɗan kaman wannan yana gaya mana halin su da ɗabi'unsu kenan don haka bayan wannan bayani akan munafukai da surar ta mana na san kaji bayani da sifar munafiki Allah kiyaye mu to al'ada alqur'ani kuma yakan kawo labari yayi muqarana wato yayi kokarin hada tsakanin wato labarin mutanen kirki da labarin mutanen banza bayan wannan kuma sai kuma surar take kawo mana bayani akan mutanen kirki sune ne muminai masu imani waɗanda lokacin da suka ga ainihin wato rundunar yaƙi ta abokanan gaba su kuma bari ku ji amsar da suka faɗa ba irin amsar da munafukai suke faɗa ba ne mu je alarama لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله قالوا هذا ما وعدنا وعدنا الله wa وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما Allah tabaraka wa ya ci gaba da mamu bayani a cikin wannan aya wacce take asali ne mai girma in ji Ibn Kasir yace hadhihi al-ayatu al-karimatu aslun karimun ko aslun kabirun fi ta'assi bi rasulillah wannan ayar laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun ai babban asali ne mai girman gaske da take magana akan koyi a manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fi aqwalihi wa af'alihi wa ahwalihi ayyukan annabi ai koyi da su halin annabi ai koyi da shi maganganun annabi ai koyi da shi wannan babbar aya ce a cikin alkur'ani da take nuna mana mai koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yace wali hada umira an-nas ta'assi bin nabi sallallahu alaihi wasallam yawm al-ahzab ai shi yasa ma aka ce mutane su koyi da manzon Allah hatta a cikin yaki fa ranar yaki yakin gwalala wannan ghazwatul ahzab haka ce ai koyi da manzon Allah a cikin hakurinsa da juriyarsa da kuma jihadinsa da kuma yanda ya zauna yake tsammanin buɗi daga Allah ya taho da sahabbai su su dubu uku ya tinkari abokanan gaba dubu goma har da ƙari ya zauna ya jira me Allah zai masa kuma daga baya ɗin Allah ya masa taimako ya aiko iska ta taimake shi a yakin bayan iskan Allah ya turo da mala'iku da hannunsu suka yi ta tumbuke tanti-tanti da bukka-bukka da kubba-kubba ta su abu sufiyan abokanan gaba bayan wannan Allah ya ce mala'ikun ku jefa musu tsoro su kafiran nan a cikin zukatansu su tsorita su gudu su da kansu suka tattara kayansu suka gudu annabi yana zaune yana kallo wanda tsoro ya kai ga har annabi ya ce sahabbai wa zai je ya jiyo mana labarin waɗannan mutane aka kasa samu Ali bin Abi Talib annabi ya ce tashi ka je ka fafata da wancan kafirin ya je buga da Amr bin Abdul bugu ɗaya ya zubar da shi Ali bin Abi Talib to kenan wannan yana nuna mana dole mai yi koli da manzon Allah sallallahu wa sallamu alaihi da'iman ila yawmiddin shi Allah yayi magana dangane da waɗanda suka samu raunin zuciya suka samu tsorata da firgita suka samu ittirabi a cikin lamarinsu ya ce ku kula ku daina raba ƙafa laƙad kana kun fi rasulillahi uswatun hasana hakika kyakkyawan koyi ya kasance gare ku dangane da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam abinda ake nufi halaktadaitum bihi wa ta'assaitum bi shama'ili ina ma da kun yi koyi da shi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ina ma da kun yi riko da kyawawan ɗabi'u na shi annabi din sallallahu alaihi wa sallama shi yasa Allah ya ce liman kana yarjullaha wal yawmal akhir ga wanda yake tsammani samun tsammanin ubangiji ranar tashi alkiyama tsammanin Allah da kuma ranar tashi alƙiyama ya samu zaman lafiya da ubangiji kuma ya samu kubuta ranar tashi alkiyama wa zakara Allah kasira kuma ya ambaci Allah da yawa Allah tabaraka wa ta'ala ya bada labari akan muminai masu gaskiya masu gaskata alkawarin Allah tabaraka wa ta'ala yace wannan shine aqibarsu sun yadda da Allah kuma sun yadda da ranar tashi alkiyama yace walamma ra almu'minuna alahzaba yayin da muminai suka ga rundunar yaki za su tunkare su to ka ji jawabin mu'minan su munafukai an gaya maka me suka ce to mu'minai kuma ka ji suka ce hada ma wa'adana Allah wa rasuluhu ai wannan ai wannan mutane dubu goma ai ba wani gudu ba ja da baya ai wannan shine abin da Allah ya mana alkawari da shi da manzansa za mu samu nasara wallahi sai mun nasara a kansu wa sadaqa Allah wa rasuluhu Allah yayi gaskiya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi gaskiya wasu malamai suka ce wato wannan ayar abinda suke nufi kamar yadda ya a cikin surar bakara am hasibtum an tadkhulul jannata walamma ya'tikum masalul ladina khalaw min qablikum مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب wannan alkawari ne Allah ya yi tabbatar musu ya ce zai taimake su da kansu suke cewa nasarar Allah tana kusa hada ma wa adana Allah wa rasuluhu ga abin da Allah ya mana alkawari zai jarrabe mu tabbas za mu shiga cikin jarrabawa za a samu tsoro akwai alibtila wa aliktibar akwai al'imtihan amma alladhi yaqubuhu an-nasru wanda nasara ne za ta biyo baya alqarib wa sadaqa Allahu wa rasuluhu Allah ya yi gaskiya manzo Allah ya yi gaskiya umma zadahum illa imanan wata taslima ganin rundunar yakin nan ba abin da ya kara musu irin imani da kuma miƙa wuya wannan dalili ne akan cewa ashe imani yana karuwa kuma yana raguwa kamar yadda yake a aqidar ahlus sunna wa ma zadahum illa imanan wa taslima al imanu yazidu wa yanqusu yazidu bi kasrati ta'ati wa yanqusu bil ma'siyah imani yana ƙaruwa ga yawan ibada yawan sallah imani na ƙaruwa yawan sadaka imani na ƙaruwa ya fi da yawan kyauta yana ƙara imani salati istighfari zuwa makaranta sauraron wa'azi karatu wannan yana ƙara wa bawa imani ashe al-imani yazid Allah ce li yazdadu imanan ma'a imanihim imanin su ya ƙaru akan imanin da ashe imani yana karuwa ba kamar yadda wasu 'yan bid'a suka daskare suka ce imani sandararren abu ne daskararren abu ne ba abin da za ka yi ya ƙara maka yawansa wannan tunani ne mummunan tunani wanda yake ba mai kyau ba kamar yadda jumhurin malamai a ahlus sunna suka tabbatar da cewa yazidul imanu wa yanqusu kuma wannan haka yake a cikin hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma Qur'ani ma ya tabbatar Da man su'alu suna ai komai nasu suna gina shi ne akan mai Qur'ani ya tabbatar wa ma hum, ka gani illa imanan kaga da karuwa imanan imani ashe imani yana karuwa wasu bace suka yi da imanin fir'auna da imanin annaba ma duk ne wal iyazu billah wasu kace ce duk abu in ka je hajji imanin ka bai zai karu ba dan ka ƙara sallah imanin ka zai karu ba dan ka bada sadaka imanin ka zai karu ba haka suka yi ta faɗa amma ba haka bane wannan kuskure ne tasliman ana nufin qiyadan li awamirillah wa ta'ati rasulillah wato miƙa wuya ga umarnin Allah da kuma umarnin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wannan shine sifar mu'minai shine sifar masu imani da Allah tabaraka wa ta'ala Imam qurtubi a cikin tafsirinsa yayi ƙarin haske dangane da wannan ayar laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun Qurtubi yace laqad kana lakum qudwatun fin nabiy haisu badala nafsahu li nusrati dinillah kyakkyawan koyi ya kasance da ku akan annabi ku yi koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yadda gaba ɗaya ya bayar da ransa don ya taimaki addinin Allah ku ma musulmi ku ba da ranku ku taimaki musulunci musulmi ku ba da dukiyarku ku taimaki addinin musulunci musulmi ku ba da lokacinku ku taimaki addinin musulunci musulmi ku ba da rayuwarku gaba ɗaya ku taimaki addinin musulunci kamar yadda manzon Allah ya ba da ransa gaba ɗaya wajen taimakon musulunci shi fa gaba ɗaya komai na taimakon addini ne kai kuma yau taimakon addini sai an roƙe ka taimakon addini sai an maka rarrashi taimakon addini sai an bi ka an maka tini taimakon addini sai an yi ta Allah sa a nasara in za a same ka kai fa kana musulmi wai kuma kana jiran Allah ya baka aljanna kun bar musulunci cikin kaskanci alhali kuma Allah ya daga ku kun bar addinin musulunci yana rayuwa akan roƙo da bara kuna da hali kuna da rufin asiri amma kwabon ku baya iya shiga cikin aikin Allah wannan ba karamin kuskure bane kuma tarawa duniya ne kuma ta zo ta cinye kayanta fitintinu suna nan da yawa akan dukiya don haka zakar dukiya shine ka wa Allah aiki sai Allah ya tsare maka dukiyarka daga asara Allah ya tsare maka dukiyarka daga fitina a daina barin addini yana cikin talauci yau in za a gina masallaci sai an yi ta roƙo masallaci dakin Allah ba sai an yi tabara a roƙo can a roƙo can wani gurin wallahi an gurin kirista ake zuwa a nemi taimakon ginin masallaci ga masu kuɗi a cikin musulmi sai ga darar hawa motoci masu tsada da yawo a ƙasashen duniya da kashewa 'yan siyasa kuɗi in dai za a yi harkar siyasa za su zuba miliyoyin kuɗi bal biliyoyi saboda su samu abin duniya amma in addini ne ba za su iya bayarwa da yawa ba kaga mutum Allah ya tara masa ya masa duk abin ne masa amma baya iya cire dukiyarsa yawa Allah aiki Allah ya jarabe shi da rowa ta zuciya ba zai iya ɗauka ya bayar ba amma kuma wata asara za ta iya samun sa a taki ya cire miliyoyin kuɗi baya jin komai ya ɗauka ya bayar amma in dai addinin Allah ne da zai yi wa addini aiki wanda zai girba a kiyama wanda zai ɗaukaka musulunci da shari'a wallahi ba zai iya bayarwa ba mu gyara halinmu mu gyara ɗabi'unmu a yi ta cewa mutane su taimaka ba sa taimako a yi ta cewa a agaza kowa ya riƙe kuɗinsu ya sa aljihu amma fa an ce Allah ba mu aljanna sai kowa ce amin amma kuma ba ma sayan aljanna da kuɗinmu ba ma aiki da dukiyarmu da sarautarmu da mulkinmu da rufin asirinmu muna neman Allah ya ba mu lalle manzon Allah ba haka yake ba Kuyi koyi da shi shi kamar yana ba da duk abin da ya mallaka dangane da taimakon addini shine laqad kana lakum fi rasulillahi uswa al uswa al qudwa uswatun a a qira'ar asim uswatun bi dhammi al hamza kenan zai zama wasu kuma suka ce laqad kana lakum fi rasulillahi iswatun maimakon uswatun abinda dai ake nufi koyi iktada bihi ta'assa bihi yayi koyi da shi imam ibnu kasir Allah ya masa rahama ya dai rufe kawai cewa wannan aya fa tana kwadaitar da mu ne a akan mai koyi da annabi wanda ya karanta tarihin manzon Allah sallallahu alaihi wa Sallama, zai ga yanda annabi alaihi salatu wassalam yake ba da rayuwarsa gaba daya a cikin taimakon addinin Allah mu duba misalin yakin nan hatta ramin da za a tona don kare kai daga abokanan gaba wallahi annabi bai zauna ya ta ba wa sahabbai umarni ba wallahi da shi aka ta tonar rami tono har sai da annabi ya ta ɗaukan abin diga da kansa yana tono Shi ne fa shi ne jagora amma da shi ake yi alaihi salatu wassalam wani dutse ya gagari mutane zo ya dauka ya bugi dutsen ya fasa shi bai gaji ba annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da kansa aka ta dakon ƙasa da in an yi tonar rami Diban ƙasa daga rami a je a kai ta a tara ta a wani guri annabi kamar yadda sahabbai suke ɗiba shi ma haka ya je ta ɗiba duk girmansa da matsayinsa suka yi ta arajis da kuma ainihin anashid suna yan waƙe waƙensu na nishaɗi har ya taya su sallallahu alaihi wa sallama suna wannan aiki mai wahala ga yunwa a lokacin aka ce akwai yunwa ba abinci ga rashin bacci malam dare da rana ana tono saboda an ji labarin abokanan gaba sun cin karo sun taho za su zo su gama musulunci su gama da musulunci manzo Allah shine alqaidul hazimur rahim jagora hazimi mai tausayi mai jin kai wanda sahabbansa in sun shiga matsi da kunci gurinsa suke dawowa ya magance musu dukkan abin da yake damunsa ibnu ishaq yake cewa mutane sun yi aiki musulmi sun yi aiki kwarai wajen tonon wannan rami kuma har manzon Allah ya sa musu hannu yana ta ainihin wato yana agaza musu yana tallafa musu sallallahu alaihi wasallam dan haka ku koyi da manzon Allah a cikin hidimar addini bai da kuɗi amma ya bada lokacinsa ya bada ainihin rayuwarsa yasa qur'ani ya ta gaya mana wama atakumur rasulu fakhuduhu wama nahakum anhu fantahu duk abinda manzo ya zo muku da shi ku karba ku yi aiki da shi kuma duk abinda manzo ya hana ku to ku hannu akan wannan abun kada ku aikata liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wannan muta'alliqun ne bi mahzufin wanda sifarsa shine hasana din da haka duk wanda yake tsammanin Allah yana fatan Allah ya masa mai kyau sannan yana neman ya samu mai kyau a ranar tashi alkiyama to lalle yayi biyayya ga annabi dan zai zama mumini sadiki mai gaskiya kuma wannan sifa ce ta masu imani wa zakara Allah kasira mana ga kuma ambaton Allah da yawa kira Allah a karanta alqur'ani ai tuba ai istighfari sannan Allah tabaaraka wa ta'ala ya hada wannan sifa ta mu'minai walamma ra'al mu'minuna al'azaba qalu hadha ma wa'adana wa rasuluhu wa sadaqa Allahu wa rasuluhu wama zadahum illa imanan wa taslima to ga wata sifar ta masu imani me Allah ya ce na'am من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلاً ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم إن الله كان غفورا رحيماً Allah tabaraka ta'ala ya ci gaba da yin bayani na yabo ga masu imani Allah ya sa a ciki kun ga a can yace wa maza da illa imanan wa taslima ko to nan kuma sai yace cikin mu'minai akwai wasu mazaje waɗanda sun gaskata abinda suka yi wa Allah na alƙawari sun cika alƙawari akmalu sun cika wafu sun kammala komai menene suka yi wa Allah alƙawari taimakon annabi akwai wanda suka ce sun yi alƙawari sai sun taimaki addinin annabi Muhammad sun yi alƙawari sai sun agaza wa shari'ar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kuma sun yi alƙawari za su yi sabati ma'ahu ina magana akan sadaqu ma ahadullahi alaihi sun yi gaskiya a kan abin da suka yi wa Allah alkawari sun ce dirrintsi ba za su gudu ba za su ja da baya ba kuma wallahi sun yi faminhum man na habahu daga cikinsu akwai wanda na habahu ya cika alkawarinsa har sai da mutuwa ta riske shi shi ne shine na habahu qada ajalahu ajalin sai zo ƙarshe yayi bai canja ba yau gashi ya mutu famata shahidan ya mutu yana shahidi alƙawarin da yayi wa Allah na taimakon manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kamar irin su sayyidina Hamza ibnu Abdul Muttalib Mus'ab ibnu Umair wannan matashi dukkansu sun mutu akan suna taimakon addinin Allah suna taimakon shari'a ko musu gudu ko musu ja da baya ba Allah yadda da su wa minhum man yantazir daga cikin su akwai wanda yake sauraro mustamirrun alal wafa'i yana ta cika alƙawari bai ja da baya ba yana kan biyayya ga manzon Allah yana jiran shahada ومنهم من ينتظر أي ومنهم من ينتظر الشهادة في سبيل الله في الوقت الذي يريده yana nan babu gudu babu ja da baya cikin sahabbai sun ce muna nan sai mun taimaki manzon Allah duk lokacin da yace hayya hayya in yace kule zamu ce cas duk lokacin da ya kira mu zamu fita zamu bi shi muna kuma tare da shi muna jiran Allah ya kawo mana mutuwa akan addinin Allah a lokacin da Allah ya zaɓa mana wannan duk sauran sahabbai suna kan wannan ka'ida kuma ayat ta sauka a kansu ne yasa imam ibn kasir yace haddathana al-qasim hashim ibn al-qasim haddathana sulaiman ibn al-mughira an sabit yace qala anas ghaba ammi anas ibn an-nadr na mai suna anas ibn an an neme shi an rasa ina ya shiga yau ma badrin wannan abu ya yi tsanani kwarai da gaske yaya aka yi ba gan shi ba kuma wannan shine yaƙi na farko da ya taɓa halatta tare da manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama. aka ce kai Anas ina ka shiga ka ya ba a ganka ba ya ce wallahi ina fatan in dai Allah ya haɗa ni in dai Allah ya bani dama na haɗu da manzan Allah sallallahu alaihi sallama a wani yaƙi wallahi sai Allah ya ga me zan iya yi da ya so ya faɗi wani abu bai faɗa bayan shiru sai ga yakin Uhud ya zo ya fuskanci Sa'ad ibn Mu'az Sa'ad ibn Anas yace da Sa'ad ya Aba Amr ya kai Abu Amr ni fa ina jiyo kanshin aljanna a bayan dutsen Uhud din nan kafin fa mutu malam ga abokanan gaba can suna wasa takwabi ga abokanan gaba sun shirya za su kai farmaki inda ake jin tsoron zuwan ya ce na jiyo kanshin aljanna a can inni la ajidu aljanna duna ohudin ai kafin a farga Anas ya zaburi takwabinsa ya tinkari abokanan gaba yaƙi yake ya sara a sare shi ya sara a sare shi ya sara a sare shi wallahi malam da ya je suka rutsa shi suka rinka saransa suka yi masa taron dangi sai da suka masa sara sama da sara tamanin a jikinsa da adda sara tamanin sai da suka batar da kamar Anas ga baki ɗaya ‘yar uwarsa ta zo ta ce wallahi ban gane shi ba sai da in yatsunsa kawai ba za ka gane fuskarsa ba saboda jini an yi datsa-datsa-datsa da shi yan yatsunsa kawai aka gani wannan abin ne da ya faru Allah ya saukar da wannan aya da alarin ma ya karanta mana minal na rijalun sadaqu ma ahadullah alai a cikin mu'minai sahabbai akwai mazajen da sun yi wa Allah alƙawari da suka yi masa sun cika alƙawari wasu suka ce wannan ayar da wannan bawa Allah take nufi wa ma baddalu ba su canja ba wannan ma'tufun ne ala sadaqu ai haula'i rijal sadaqu sidqan taman fi uhudihim ma Allah sun yi gaskiya cikakkiya alƙawarin da suka yi da Allah har numfashin ƙarshe na rayuwarsu ba su canja ba amma baddalu tabdila wala غيروا wala baddalu شيئا مما عهد الله ta'ala عليه ko ja da baya ko gezo ba su yi ba ba su canja ba Shi ne Allah tabaraka wa ta'ala yi bayanin me hikimar wannan jarrabawa da ya yi musu liyajzi Allahu sadiqina bisidqihim Allah ya aikata haka ne a wannan yaƙi na gwalalo abubuwan da suka faru saboda Allah ya sakayya ga masu gaskiya a cikin imaninsu ya musu kyakkyawan sakamako da suka cancance shi saboda sababin gaskiyarsu da cika alkawarinsu wa yu'azzibal munafiqina in sha'a kuma Allah yayi azaba wa munafikai idan ya ga daman yi musu azaba in sha'a ta'zibuhum kenan bi sababi mautihim ala nifaqihim saboda mutuwar da suka yi akan munafircin su aw yatuba alaihim in kuma Allah ya ga dama ya iya yafe musu min nifaqihim daga munafircin su bi fadlihi wa karamihi fala yu'adhibuhum da falala tasa da kuma ainihin wato karamcin sa sai ya kyale su ba zai musu ainihin wato azaba ba anan gurin Allah ya faɗa shi mai iko ne wa yu'adhibul munafiqina insha zai iya yin azaba aw ya tuba alaihim zai kuma iya yafiya to wannan shine cikakkiyar sarauta da mulkin Allah in zai yi azaban ba a isa a tambaye shi dan me yayi ba idan kuma yayi afuwar ba wanda ya isa ya ce me yasa Allah ya yafe shi fa baya ba in Allah yayi abu ba wanda ya isa ya ce dan me ba a tambaya akan amma yuf'al la yusal amma yaf'al ko wa hum yusalun ba a tambayan Allah akan me ya aikata ku ne ake tambayan ku inna allaha kana ghafurur rahima lalle allah wasi'ul magfirati ne mai yawan gafara ne liman yasha'u min ibadihi ga wanda ya ga dama wato cikin bayansa da haka wannan aya ta minal mu'minina rijalun sadaqu ma ahadullah alai tana nuna mana ainihin wato irin dakiya da juriya da sabon manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama suka yi akan tsayawa akan gaskiya misalin su irin su Anas ibn Nadir wanda muka buga misali da shi kuma muka kawo wannan ainihin wato hadisi da yayi bayani akan wannan bawan Allah da Anas yake faɗa cewa baffansa Anas ibn Nadir Anas yake cewa yana da baffa mai suna Anas ibn Nadir yace a a a bai taba zuwa wani yaki ba da annabi ya je annabi ya je badar bai je bai abin ya dame shi kwarai da gaske shine yace wallahi tallahi in aka sake tafiya wani yaki duk da ban je badar din nan ba wallahi sai Allah ya ga me zan yi kuma kaga sai da Allah ya nuna abin da ya yi, ya je ta yaki har aka kashe shi aka yi masa sara sama da tamanin shi shi kaɗai ɗan adam a gangan jikinsa kuma Allah ya masa kayya kuma ya ba shi ainihin wato lada ku sani cewa Allah tabaraka wa ta'ala kullum lamarinsa yana iya jarraban mu don ya fitar da tatattu a cikinmu wala nabluwannakum hatta na'lama almujahidin minkum was-sabirin wa nabluwa akhbarakum Allah zai iya jarraban mu a ɗoron mana tashin hankali a ɗoron mana fitina a ɗoron mana yaƙi a ɗoron mana jarrabawa Allah ya ga waye zai iya dakewa wato ya rike imaninsa ba zai gudu ba Allah ya ce ma kana Allah liyadar muminina ala ma antum alaihi hatta ya al Khabisa min at-tayyib wa ma kana Allah liyutli'akum ala al-ghaib Allah yakan jarrabe ku dan ya bambance wato wane ne mai tsafta wane ne kazami wane ne na kware wane ne tsayayye akan ainihin abin da Allah ya umarce shi Allah muke roƙo ya ba mu dawama da tabbata akan wannan addini da imani cikakke Allah muke roƙo ya mana rangwame kuma duk jarrabawa da zai iya mana ya Allah muna fatan ka ba mu ikon cin jarrabawa Allah ka raba mu da faduwa da duk jarrabawa da zaka iya dora mana muna da tunatar da mutane a ci gaba da roƙon Allah a wannan ƙasa ta mu ta Najeriya akwai abubuwa marasa daɗi da suke faruwa a arewa da rashin zaman lafiya da rashin tsaro abun nan yana daɗa ta'azzara bayan Allah ana ta koransu daga su abubuwa suna ta lalacewa suna ta gudun hijira wannan gari ma da muke ciki tab yake da 'yan gudun hijira an koro su daga ƙauyukansu daga gonakinsu daga inda suka mallaka wasu kurin an ba su dama suna abin da suka ga dama muna fatan Allah tabaraka ta'ala ya iya mana Allah ya mana maganin duk wata tsiya Allah ya maganin mana maganin duk wata fitina ya Allah duk wanda yake nufin mu da bala'i Allah ka nufe shi da shi Allah duk mai nufin mu da sharri Allah ka kare mu da sharrinsa ka ba mu shugabanni masu tausayi ka ba mu shugabanni masu tunani ka ba mu shugabanni masu jin kai ka raba mu da shugabanni masu kwaɗayi masu tsoro Allah ka sa su tuna al'ummarsu da jama'arsu ya Allah ka sa su rinka tuna nauyin da aka ɗora musu Ubangiji Allah ka raba su da jin daɗin kujeran nan matuƙar talakawansu ba su ji daɗin rayuwa ba. Muna fatan Allah tabaraka ta'ala ya yaye mana dukkan damuwa, ya yaye mana dukkan bala'i, bari mu dakata saboda tambayoyi. Wa bi hadzal qadri kifaya wa subhanaka allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta